baka nan bangaren yamma lokacin da muka hukunta al'amari ga Musa me amrukun qadaina ila Musa al wahayi at-taura wa ma kunta min ash-shahidin ashe kaga al'amru din nan wahayi ne na Allah wahayi halitta ne kenan kaga ya ce ala lahul khalqu wal A ce halitta daban amru daban an gane ko da a ce amru halitta ne da bai ce lahul khalqu wal amru ba tabarakallahu rabbul alamin ashe qur'ani maganan Allah ne ko ba halitta ba wannan ma da Abu Bakar da kafin hawa kallon rabbu ashe Allah yana magana Kuma ba ba tilka rusul fatanna ba'dahum ala ba'd minhum man kadaba to sai doktor ya sai kawo shubha wai an ce annabi Isa ai kalimatul lahi in kalimatul lahi ne shin kalimatul lahi kristoci sun ce kalimatul lahi annabi Isa kalman Allah ne yana da sifa na Allah shi ma Allah ne to saboda qur'ani ma ai kalimatul lahi ne to ya kamata shi ma qur'ani ya zama kamar annabi isa shi ma halitta ne sai mu ce ai qur'ani ya gaya mana annabi isa kalimatul lahi ne amma halitta ne in huwa illa abdun an'amna alaihi waja'alnahu masalan li bani isra'il annabi isa bawa ne da muka yi wa ni'ima muka sanya shi abun koyi ga bani isra'il shi annabi isa menene alqur'ani bawa ne ka taba jin inda Allah ya kira qur'ani bawa eh a'a na bai ka magana matsalar isa ne suna magana wanda abu doki mana hankali za ku doki mana hankali duk abu ku zai abu ina biyo da abu ne a hankali ku na kuka wasu kyale abin nan yanzu za ku zama manta ba da abin da nake da ɗauko ina na tsaya yawwa kun ga ba a taba kira alkur'ani da suna bawa ba amma an kira annabi isa in huwa illa abdun yau inna ma inna mal masihu isa bin maryam rasulullah ko wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu min fa aminu billahi wa rusuli wa la taqulu thalatha kuna ne ko annabi isa a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahayn min dunillah haqalu alami subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik haka Allah ya kira shi bawa annabi Isa bawan Allah ne misali kuma kaza to in an ce bawa kenan halitta ne shi ko ba ka ba to akwai nusus a cikin alkur'ani da yawa da suka nuna mana annabi Isa bawa ne da yawa sanan ba wai sai mun kawo su misali to wannan kalmar kalimatuhu sai kuma ka hada da kasancewar shi bawa eh da kuma inna masala Isa inda Allah ka masali Adam misalin isa a wajen Allah misalin Adamu, ne khalaqahu min turabin Allah ya halice shi daga turbaya sun maƙala lahu kun fayakun to muka hada wayannan kalmomi da kalimatu wannan kalimatu din na halitta ne ko ba na halitta bane na halitta ne ya zama to kenan idafatul me idafatul makhluq ila khaliqihi a idafatul khaliq ila maqsudahu din nan me shi kalimatuhu kalimatul la wato idafatul makhluq ila khaliq ila khaliqihi kenan idafatul makhluq ila khaliqihi annabi isa halitta ne sai Allah ya idafa kamar ce baitul la dakin Allah kaga Allah shine makhluq daki ba khaliq idafatul makhluq ila khaliqihi ko sannan kuma akwai idafatul sifa ila mawsufi misali ya ce subhana rabbika sarki ya tabbata ga ubangijinka wannan wani irin izafa ne subhana rabbika ubangijin wa ubangijin annabi ko sarki ya tabbata ga ubangijinka ciwa annabi annabi waye shi halitta ne kaga ya zaume izafatul khaliq a izafatul makhluq ila khaliq ko ba ba shine wannan shine garin na wannan izafa din subhana rabbika sai ce rabbil izza shi kuma rabbi izafa wani irin idafa idafatu sifa ila mawsufi shi izza sifan Allah ne izza ne sifa ne na Allah kaga shi in an yi idafa sai mutum ya bincika wani irin idafa ne to doktorul ya ba hau ba sanu ba balaga wallahi bai san cewa idafa na da agrad ba akwai idafa na tashrif akwai akwai idafa kawai ana yin shi ne dan a girma mata. kamar hazihi katulla wannan taguwan Allah ne to sauran taguwa ba na Allah bane me yasa aka ware taguwan aka ce katulla ana nufin taguwan sifan Allah ne haka bane saka yana da agrad da yawa ba ma son ɓata lokaci wajen bayani akwai idafatul ma'ani akwai idafatul a'yan duk malaman tauhidi su yi bayani wallahi bai san su ba shi ya ɗaukar an ce kalimatu kawai ya nuna kawai kaza ne ya ce kawai wannan kuskure ne an sa wai wata mace ƴan falastinu ta yi ridda saboda an ce Ƙur'ani wai sifa ne na Allah kun gane to ire-iren wayan abubuwa suna da matsaloli jama'a abin da zai baku mamaki wato wannan malami yana kira zuwa ga risala ba sai mun ɗauki wani littafin tauhidi daga waje ba aqidar mu gaba ɗaya mu tsaya a cikin me risala kada mu yarda da wani aqida wanda baya cikin risala aqidar mu gaba ɗaya na risala ne to mun ji ni da shi mun ji mun yadda mu tsaya aqidar risala din menene aqidar risala kan qur'ani eh kaga ya ce wa annal kalamun kalamullah laysa bi makhluq fa yabi wala sifa li makhluq fa yanfat yaji bai risala qur'ani maganan Allah ne ba makhluqi bane balle ya lalace ba siffa bane kuma na mahaluki balle ya kare wai faɗi wannan yanzu ya yi watsi da risala yanzu baya malikiya a nan wajen don ku san irin yaudaran da yake wa mutane sai ya ce malikiya amma kuma ƙarya yake ba malikiya yake ba ya rabe da malikiya don ya cimma mai rolinsa in dai malikiya ne to ga risala yanzu da mu da shi waye malikiya ne yanzu ya ce qur'ani halitta ne mai risala ya ce qur'ani ba halitta bane laysa bi makhluq fayabi wala sifa li makhluq fayanfad qur'ani ba halitta bane balle ya lalace ba siffar halitta bane balle ya kare an gane sannan yana yawan kiran mutane zuwa ga tauhidin wannan abin da sauransu sannan a cikin dai risala yana cewa akwai inda ya faɗa a cikin risala kallama musa ko yace a cikin risala dai ta'ala an ta Sifatu hu makhluqa Allah ya fi karfin a ce siffar halitta ne Qur'ani ne ne shi sifar Allah to mai risala ya ce mai halitta ne ba halitta bane wa asma'uhu muhdasa Allah ya fada a ce sunayensa fararru ne a wajen da kurul qiyas sifofin Allah halitta ne sai ce kallama Musa bi kalami Allah ya yi magana ga Musa da maganar shi allazi huwa sifa sifatu zati wanda maganar Allah sifa ne na zatin ne zatin Allah la khalqu min khalqi sifan Allah ba halitta bane daga cikin halittansa a cikin risala ba dan na taba gaya wa mutane ce wallahi wannan mutum ba faɗin malikiya bane kawai abin da yake faruwa da ya zo Najeriya yana so ya yi da'awa sai ga salafiya ta yi ƙarfi kuma sannan ana faɗa tsakanin 'yan salafiya da 'yan takalibi to sai ya ga in ya shigo cikin salafiya ma shi ba kowa bane shi wurin da zai samu cin kasuwa ya ɗanci abin nan bare ɗan shiga cikin 'yan takalibi yana da wani ajenda da yake so ya amfani da su zai yi amfani da 'yan takalibi domin ya yi faɗa da sunna shine sai ya shigo da sunan malikiya malikiyan ma irin mahaukacin malikiyan nan malikiyar da zai sa a zagi sahih bukhari da muslim malikiyar da zai sa a zagi imamu shafi'i da imamu ahmad a kira su da abin da kuma kowa yana ji misali to ya fito da wannan sai saboda suna jin haushin yan salafiya su yan takalidi sai suka yi shiru sun san ba daidai bane amma dai yana kare su ne amma shi kuma ya amfani da malikiya ne dan yana so ya cimma wata manufansa na mustashriqin wato wallahi yana da aiki na wasu yahudawa da yake ma aiki kuma na gaya muku wallahi zai fito ya fara fito da abin kaɗan kaɗan kaɗan ba malikiya wala ba ruwan shi da malikiya malikiya ta yi gabas ya yi yamma amma yana nan yana ta rabewa da malikiya yana ta rabewa da malikiya akwai tambayar da aka ko kan fitu shawal ne aka yi ai wasu daga cikin manya manyan malikiya wani wani ya bada fatawa sai ce ai ba malik ne wai wai ba malik bane a cikin daliban malikiya sun bayar wai eh, ba malik bane ya bayar kenan duk wanda ba malik ba ba eh yanzu ce nan sai mu tsuke duk fata wanda ya bayar sai mutuwa malik ne ya faɗa yanzu wannan da ya ce qur'ani ba halitta bane qur'ani halitta ne malik ya faɗa da ya ce qur'ani kuma wai masu tawakkufi din nan ibn taymiya ya ce masu tawakkufin nan sune sharru anwa'ul mubtadi'a mafi sharri nau'i na yan biriya mafi sharri sun fi jahmiya sharri masu tawakkufi din nan kun gane wannan ko to saboda haka wannan aqida na kalamullahi lahi ba fa matsala bane na sabani jama'a wallahi duk mutumin da ka ganshi da shi dan bid'a ne ko waye shi in dai kaga mutum ya ce qur'ani halitta ne wallahi yana da kira mutazila ne in ka kira shi dan mutazila baka yi kuskure ba sana gashi ya tattaro siffan ƙaryata hadisan manzon Allah kira mutazila ne yin amfani da nafsi yin amfani da hankali a ƙaryata nafsi an gane sannan fifita fatawa fifita ainihin kimiyya na turawa wanda zai iya dacewa da kuskure fifita shi akan nassi ingantacce da wasu aƙidu da yake da shi miyagu wanda sun ci karo da ƙur'ani da sunna da inkarin ainihin sihiri da abin da ya kama da wannan kun gane duk wayannan gaba ɗaya suna rubuce a cikin littafin mutazila saboda haka wajibi ne mu karanci addinin mu kuma wajibi ne mu zama masu kishin addinin mu duk inda muke kuma idan mun ga irin wayannan kurakurai mu fito mu yi inkari kada mu yi shuru. in ba haka ba sai tsinuwa Allah ya tabbata a gare mu na'am sai mu tsaya nan to sai waye mai karin bayani kan abu mara isa bismillah karin bayani wa an warke masha Allah na a cikin motsa akwai hadisai da ifai da yawa a cikin motsa akwai hadisai da ifai ibn uh, ibn ibn wannan ibn abdul bar yayi aiki a gare su ya mafi yawa sun inganta wasu mafi da ifai to ai shi ba malamin hadisi bane shi da turu kiyas jahili ne kan hadisi abin da ya karanta gaba ɗaya fiƙo ne to ai ka sani shi ya ce shi barkashi ya gaya ma abin da ya karanta ya ce fiƙo ya karanta kwata kwata bai karanci hadisi wajen malamai ba to yana mutumin da bai sa abu bai zai za'afa kai na zai fa? ta wani hanya ta wajen hadisi jahili ne bakin irin shi ne gaskiyar magana ka gane wannan ko wato in har kaga shi yana cewa shi kadai karanci shi kadai samu takassusi akan kan a cikin wanda zai karatu a jami'a to su kuma sauran sai ban musu fannin su na hadisi da suka yi a kan shi yana magana yana wawarewa ne za ga ya ce shi ya takassusi wajen wajen fatawa shi ya kamata yi, to wajen ingantawa ya kamata ya tambayi wa'ancan malaman ne da suka karanci hadisi to ya yi ka fahimta ai aha na'am yaya a dole ne a gaya wa mutane mutane su fito su nuna wa mutane cewa fa yana kan kuskure ba wani ɓoye-ɓoye gaskiya lokaci ya kusan kaiwa wanda wallahi za a yi ta kama suna ne kawai Allah wallahi kusan kaiwa wani lokacin saboda barnan ya yi yawa sun gane wannan ko abinda Allah kaga aqida fa wannan fa aqida aqidan Walid bin Mugira ne fa Walid bin Mugira shi ya challenge din Annabi yace in haza illa sihru yusar in haza illa qaulul bashar yace Qur'ani sihiri ne da aka ruwaito Qur'ani maganar mutum ne da da ra'ayin Dr. Iyaz da Walid bin Mugira mai bambanci shi tunda har Qur'ani maganar mutum ne kenan ba sifan Allah bane kenan kaga Walid bin Mugira kafiri ne aqidan shi qur'ani halitta ne to shi ma doktorul qiyas shi ma qur'ani halitta ne kaga da shi da walid ibn mugira sun yi ittifaqi wajen aqida daya an gane idan ya zama to mace ta yi ridda saboda an ce mata qur'ani siffan Allah ne me a bar ridda nan wajen ta zo a yi mata bayani mana menene zai sa ta yi ridda shin baka yarda Allah yana magana bane idan Allah yana magana magana siffan Allah ne menene shubhar da ke cikin shi alqur'ani wahayi ne Allah ne ya faɗa idan kaga ni da nake magana yanzu ni halitta ne to siffa na ya kamata ya zambe halitta to shi Allah ba halitta bane yayi magana ya siffar shi da kasance ba halitta bane to me shubhar da ke ciki zaka yarda ya nuna da ya ce ita wannan ba falastiniyar ah ya zaki ki yarda ba ki tambayi malamai su yi miki bayani ba kenan kina so ki addini da kanki kenan ba wanda ilimi ba misali in dai zaki yi da ilimi ne akwai malaman tauhidi wanda za su warware miki shubuha ɗaya bayan ɗaya ba irin su doctorin kiyas ba za su ƙara inji zaki zuwa ga bata kuma dan mace ɗaya kawai shi kenan kawai dan mace ɗaya ta yi ridda shekaru nawa ake gudanar da wannan aƙida babu wanda ya ridda yanzu kenan da zarar mun ga daga zarar mun ga an ce Allah yana sama al'arshi wani yayi ridda sai sai mu ce to mu canza in mun ga an ce muhammadu rasulullah sai wata ta yi ridda dan an ce annabi manzon Allah ne sai mace to wannan fasara ba sai a shirya canza to yanzu mun gano don wata ta yi ridda annabi muhammadu ba manzon Allah bane yaya kaga musulunci kenan musulunci yana bin ra'ayin mutane ne shin zamanin manzon Allah ba a yi ridda da yawa ba to wanda suka yi ridda shikenan sai a canza fatawa saboda su sai a daina bin gaskiya saboda su to wannan shine yanzu cewa da ake a'udhu bi kalimatin lahi tamat ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku ya halatta a nemi tsari da kalmomin Allah kalmomin Allah halitta ne in dai halitta ne ka nemi tsari da halitta ka yarda saboda ana neman tsari ne da Allah da sunayensa da siffofinsa kasancewar siffofin Allah ba halitta bane yadda zaka ce qul a'udhu bi rabbin nas haka za ka iya cewa a'udhu bi kalimatin layi tamma da wannan ne imamu ahmad ya baɗi cewa kalimatul lahi kalimatul lahi gairu da halitta ne ba za a nemi tsari da shi ba misali ina ba ta yi sun lura amma saboda jahilci sai mutum ya ce wai kalman Allah halitta ne kawai ya zo ya fassara abu da abin da ya ga dama misali haka babu wani dalili cikin qur'ani ko cikin hadisi babu inda Allah ya taba nuna kalman Allah halitta ne gabaki ɗaya babu wani magabaci wanda yake da wannan aƙida ɗin an gane to saboda haka kada mu saurari masu wannan miyagun aƙidu wallahi aƙida mutazila ne wallahi aƙida khawarij ne aƙida ce mi muguwa ba mai kyau ba shi. ya faɗi a littafin sannan kuma wai da gaske malikiyan za a bi muna so mu san malikiya za a bi ko ba malikiya bane saboda an ce mana malikiya ake so a yi aƙidan malikiya ma ya ishe mu tun farkon zuwan sa dan Allah ku samu kasukan jama'a za ku ji ya ce muku ba mu yadda da duk wani aqida ba sai aqidan da ke cikin risala wannan shine wayan da yake yana ta wa mutanen da ba su da ilimi sai suka dauka da gaske sai mutum ya ce ni littafin risala ya ishe ni to gashi yanzu littafin risala ya zama all model a wajen doktorul kiyas risala ya ce qur'ani ba halitta bane doktorul kiyas ya ce risala halitta ne ya ce qur'ani halitta ne kai kaga yanzu ya fara wurgar da ni to kaga magana mu cewa ba ba maliki bane zai fito kawai ya rabe da malikiya ne dan ya cimma wata burinsa kuma burin nan zai bayyana insha Allah wa alaikumus salam بيت الله إضافة المخلوق قال الله شيء مخلوق يعني أم الله شيء خالق نكي إضافة الخالق إلى مخلوقه إضافة الخالق شيء بيت الله جنة إضافة الخالق إلى مخلوقه الله شيء خالق بيت شيء مخلوق قال يا رب إضافة المخلوق إلى خالقه أفوان إضافة المخلوق إلى خالقه إيه gaskiya kawo yanzu wannan duk magana da ya faɗa duk ba fahimta ba shi yanzu ya fahimta me ya fahimta ya gaya ma abin da ya fahimta abin da ya fahimta kawai shine soyayya wato makauniyar soyayya ya cire fahimtar da ya amma fahimta mun fi shi fahimta abin da yake nufi tunda ɗalibin ilimi shi san sirrin ɗalibin ilimi kai kuma jahili wanda kawai ba abin da kai sai turanci ya za ka yi ka ce ka fi da fahimta kuma abin da yake magana bayan ya taɓo magana a ƙida ne da zaran mutum yana da aqidar shi'a in ya dan fara ya dan fara numfashi zan gara dan shi'a ne wannan in mutum yana da aqidar khawarij ya dan fara numfashi zan gara dan khawarij ne wannan in yana da aqidar mu'tazila ya dan motsa zan ce ma wannan ya hanka dan mu'tazila ne to kai za ka gari kai sai yayi nisa kila sai yayi shekara 30 da ka gano to shine na'am mai dalilu eh. ba wadda ta kace ɗalibi sosai ɗalibi wanda yake sosai ba zai taɓa yin haƙi akwai aƙida guda biyu wanda wato in ga mutum yayi aƙidan Qur'ani zalla ba ɗalibi bane ba. saboda wato akwai kigahumanci a cikin wannan akidan kwakwalwa duk wanda ya yi wannan kwakwalwar shi wallahi baya aiki sosai da wannan akida ta wannan mutumin shi kaga mutum yayi to gaskiya yana da ƙarancin kwakwalwa ba dalibi bane wallahi Ɗalibin da ya karanci sunna ne zai dawo yana adawa da sunna bai fahimci sunnan ba ka ce dai kawai ya dan karanta sama sama maimakon yi karatu a wajen malamai da suka fahimci abin bai yi ba ne gaskiya magana ba wai fassara bane fahimtar sunna ba wani na iya ɗauka hadisi ya ta fasarawa amma bai san fikihun ba amma ka tsaya ka samu malamin da ya goge a fannin ya karanta da kai wallahi zaka samu yaƙini shi sunna kana ƙara karatun shi ne kana ƙara samun nutsuwa amma kaga mutum na karatun sunna yana kan shakka to wallahi ba ɗalibin sunna bane na'am na'am akwai irin ko yi a wani don ko da ya kawo ko da wani ko da wani an yi da ya sa yi yi ai inda ana yin shuruto abubuwa sai yaƙi ya zo ya ci a cikin gida so now shi da ya fahimta ya kawo littafin wane da gaske na wa alaikum salam wani mai wani mai eh eh abokin <laughs> eh to shi ne na wa'alaikun salam lokaci ya yi gade daga murya malam abin da nake so ka gane ba wai kawai dan mutum yayin karatu ya fassara ne malami malan fa daban yake ta shine mutum yayi karatu ya fahimci karatun yanzu ka gani bari baka misali wanda suke zaune tare da shi wasu sun zauna tare da baban shi malaba gumi malaba gumi ya karanta da karatu madaran karatu to amma kasancewa masu zaman ba ɗaliban ilimi bane wallahi ban gane karatun shi ba shi yasa da wannan yanzu yana rusa karatun rugurugu yake karatun baban shi to amma saboda ba su fahimta wallahi ba su gane ba suna ma ganin kamar yana taimakon awon baban shi ne don wani daga cikin su yake cewa mu dai mun dauka in mutum na faɗa da wannan yaro da baban shi yake kaga wannan ya nuna kwata kwata bai san abin da yake yi ba alhali wallahi da yawa daga cikin wanda ka dauke su malaman nan sun dauka da karantar wanda dan baban shi ɗaya ne ka bance ni to kaga da wannan kenan kace malamai ne ya za yi malami bai san bambanci tsakanin karatun wannan da na wannan ba ko kace na malanta nan ana ce mishi me eh abin da ya take cewa bai da ilimi bai karantarwa kawai sai karatu masallaci irin wannan ya sa littafi yadda baban shi yayi ka gane magana na mu duk malami alaman gane malami yana zama yana karantar da mutane karatu min gilafin ila gilaf ba wai ya ta dogaro da dan wayo a dan sa wani dan siyasa shari'a dan in ana ki wani bangare sai a aji ba irin wannan ba ya tsaya mu ga yana karantarwa bi ma'anar kalima duk wani fanni in an dauko fannin fiqh tun daga qawaidi a har zuwa mutasar har zuwa mudawwana in an dauko hadisi tun daga arba'una hadisi a dauka har zuwa ga bukhari muslim da sauransu yawo sita in an ɗauko fannin tauhidi duk yana karantawa daga farko har ƙarshe fannin nahawu sarfu balaga waye duk wani fanni yana karantawa wannan shine malanta ba wai surutu ba duk wannan surutu kana kana iya yi ka gane wannan abin da kake so kawai yayi saka alhamdulillah ka fahimci magana na ni ka fahimci magana na ba malami bane haka nace ma ka tsaya nan kawai shine iya abin da na fahimta tsakanina da Allah kuma na faɗa wallahi kuma shi in ba ya uzuri ba shi abin da yake dubawa tun da yana iya dan jan larabci ya zama shi ne malanta to ba haka bane ne eh, to amma kamar baka fahimta ba bayanin waye kafin baka shawara sai ka fahimci inda na dosa cewa mutum sai ya zama malami sa'an ake kira shi malami ka misali kamar da'awan da aka yi na yan uwa musulmi haka aka yi da'awan zakiya da aka yi su ma haka aka ta in ka ce jahili za ce to ba gashi yana da mabiya ba ba zan mutum na da mabiya zo ya zama malami ba ka fahimta in ka duhu maganganun shi gaba daya da ma zai tsaya kan ilimin shi na boko da ya fi alkhairi gare shi dan ya fi sanin boko kuma yana karkatar da addini zuwa ga bokon ne nan ne fannin shi amma sai ya dan hada da addini ko mutane saboda jahilci mafi yawa yan bokon ne wanda ba su yi karatu ba ke tare da shi to shine kawai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ahsanallahu ilayk Allah ya